أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد godiya tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddara mana jawabi a daidai wannan lokaci musamman na wannan rana mai albarka domin ci gaba da kawo wato mas'aloli na addinin musulunci musamman mas'alar da kwana biyu yake rawuje a duniya ga baki ɗaya musamman ta nan duniyar da hausawa suke ji shine zancen batu akan malam abdul-jabbar shek nasiru kabara allah ya kara ma shek nasiru kabara yadda allah ya ji kansa a yau yan uwa idan sun ga topic na zamu tattauna shine darussa wanda ya kamata mutane su ɗauka a cikin rayuwar malam abdul-jabbar wanda wayannan darussa abubuwa ne masu muhimmanci kwarai da gaske wanda za mu ɗan tattaɓa ɗan daidai wa daida amma abu ne wanda ya fi ƙarfin mutum ya karanta littattafai a kansa domin mala abdul-jabbar kowa ya san irin abubuwa wanda suka kai shi ya shiga irin wannan gona ko ya shiga wannan jeji ya taka wannan babban layi mai haɗari shine alfarman annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba komai bane ya kai shiga irin wannan haɗari wanda da an san shi mutum ne wanda ya shahara da sunan difa'i ga janabin annabi Muhammadu, ya shahara da kai hari da farmaki ga wasu firka wanda suke da mummunan aƙida a littattafansu, ya shahara da ƙoƙari ya irin wannan. Amma saboda wasu irin abubuwa wanda duk wanda ya hau kai sai ya karye, wannan abin ba kawai bane shine girman kai. Idan Allah ya jarabce ka da girman kai, da rashin jin shawara, da neman girma, wannan babu irin fitinar da ba zai kama ba to babban abin da ya faru shine malam abdul jabbar ya haɗu da wannan targaɗe a hanya sai ya zamo zabarin mabiya shi ya jashi. wanda abin da ya sa za mu ɗan taɓa wannan kaɗan malamai da yawa wannan darussan da suka faru akan malam abdul jabbar to har yanzu ba ta ƙare ba kuma suna nan kuma kowaye ne ya iya hawa kai wannan zamewar da ta ja za ta kai shi inda ba zai iya fita ba na farko shi ne mutum ya zamo da sunan mai da'awa ko malami amma burinsa yaya zan yi na gamsar da wanda suke gabana in ma 'yan kowaye ko kuma in ba kowaye ba ko ma waye ne wanda za su zaunar da a gabanka ya zama burinka so kake ka gamsar da wasu ba Allah ba burinka so kake ka gaya ma wanda suke jinka abin da za su yi kabbara burinka shine so kake ka gaya wa mutanen da suke jinka abin da za su ce kai malami ne ka iya rashin mutunci kai uslubi na tashanci kai uslubi na rashin girma kai ka kambama abin da ba haka yake ba domin burinka ka gamsar da wa'inda suke gabanka ka nuna ka iya faɗa duk abin da za su zo da shi za ka ba su kariya duk abin da za su saba da shi za ka saba da wannan abin ko da ba haka ya bayyana maka ba wannan shi ne babban abin da yake ruguza malami ba kuma komai yake kawo shi ba shi ne kwaɗayi da neman girma idan kana son ana girmama ka idan kana son ana ce maka malami idan kana so ana ce maka kai ne bayan kai babu kowa kowaye kowaye to za ka zamto kana bibiyan mutanen da suke sauraron ka ne ba kana bibiyan saƙon da kake karɓowa bane daga Allah zuwa ga mutane wanda Allah ne halicce su to wannan babban haɗarin da Malam Abdul Jabbar ya fara riska a rayuwarsa shine wannan fitina fitina mafi girma shine rashin ɗaukan karatu a gaban malami rashin ɗaukan karatu a gaban malami wannan matsala ce mai mugun haɗari wanda karatunmu da muka ɗauko a kan albani za mu zo da ta ƙara tabbatar mana da wannan amma ga abdul a ma'aunin farko wanda bai ɗauki littafi a gaban malami ba ya zamto yana amfani da ƙwaƙwalwar kansa da kwanyar kansa kamar yadda Dr. Matbuli Shehu Kabara ya faɗa yake cewa mun ɗauki wato wannan Bukhari a gaban malam amma malam Abdul Jabbar bai ɗauki karatun littafin Bukhari a gaban malam ba lokacin da muke ba ma yi tare da shi wannan hadarin to duk ɗalibin ilimi ya kiyaye shi <clears throat> kar ka kuskura ka zama kana ɗaukan karatu ne daga fahimtar kanka ko kuma kana ɗaukan karatu ne daga ganewarka kawai a'a ka zama kana da magabaci wanda zai fassara maka ya nuna maka daidai ya nuna maka yadda ba daidai ba wannan shine babban matsala mafi girma wanda za ka ga an ja hadisi an mata fassara an murɗa an cire kan hadisin an ɗauko kan wani abu an ɗaura wa hadisin sai a ce kuma a hadisi aka gani wanda babban abin da yake faruwa shine rashin ɗaukan karatu a gaban malami da kuma jin kai malami ne ka gamsu da fahimtarka wannan shine haɗari na biyu ko ce haɗari mafi girma da ya sake riskan shi ko malam Abdul Jabbar Allah ya tsare mu sannan bayan wannan shine rashin ɗaukan shawari idan mutane ba su manta ba karatutukan da muka dinga yi a baya mun jima duk mas'alar da muka tattauna idan muka buɗe muka buɗe ta muka fayyace ta muka zo wa duniya cewa wannan abin babu shi Abdul Jabbar shi ya kawo sa ya gaya wa Annabi Muhammadu mukan buɗe babi guda a ƙarshe domin ba shi shawara mu ce malam ka janye wannan magana saboda wannan abin da ka faɗa babu shi amma sai yake jin shawara yake bin abin da ya kamace shi a wannan lokacin da ba a kai ga wannan jin kunya a duniya ba da a duniya ma ba a ji kunya ba a rufin asiri za a koma lahira kuma Allah subhanahu wataala ya laddafa mutum domin yayi jihadi da zuciyarsa ya ga gaskiya Sai ya zama an bar wannan abun za ku ga gaskiya ku gaya wa mutum da soyayya ku gaya wa mutum da ladabi kai ka zo da karatu amma ka kankar da kanka ka nuna mutum burin ka ya shiryu ba burin ka fitina ko hadarin da zai je kuma ba burin ka ka da abun ba burin ka ka zo ka yi hiyarin bai ma nuna ya ji ba amma da kenta tun da ya gane haka sai ya janye wannan kalaman ba sai an kai ga cewa sai mun zauna da wane sai kaza sai kaza wanda wannan abin ana ganin kamar ɗaukaka ne amma kaskanci ne mazalla ne maskana ce wanda wannan yana daga cikin haɗari mafi muni wanda ta ja mala abdul jabbar ya fito a irin wannan rigan ashe dukkanin malamin da zai ga gaskiya da gangan ya take yana nan tare da jin kunya a duniya kafin nan ya je lahira kuma ya ga hukunci wannan ya daga cikin haɗari mafi muni wanda yana daga cikin darasi ne ga ɗaliban ilimi musamman malamai masu wa'azi kar ka dage duk sai ka zo da sabon fahimta wannan shine babban fitina ka dage sai ka fi malamanka ilimi yaya zan yi in zo da abin da malamai na basu gano ba yaya zan yi duk wanda ka gansa na wannan fahimtar insha Allahu ba a jima ba zai tinkari fitina wanda yake mai mugun karfi wanda bai isa ya tsallake wannan fitinan ba abin da yake faruwa irin wa'innan abubuwan da suke faruwa wannan ya sa abdul jabbar ya dinga kiran a fito a zauna a yi mukabala lokacin da aka zo aka yi zama da shi gwamnati ta ce ta dakatar da shi sai ya ce shi ba a masa adalci ba har sai lokacin da aka tara malamai ya kure su kuma babba abin da ya kawo wannan da a ce lokacin da ya kiran malamai sai ya zamo ya kwantar da hankalinsa ya yi kira ne na neman gaskiya ba kira na alfahari ba an ji lokacin da ya fito yake cewa zai iya biyan tikitin jirgi daga nan Najeriya ya tashi ya je shi har yanda zai samu Al-Hafiz Ibn Hajar yace wallahi zai je kura Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani wa ma adraka man huwa Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani mai Fathul Bari Malam Jabari ke cewa zan tashi da jirgi dan biya da na da rai zan biya kuɗin jirgi in je in kure shi Fathul Bari dai ka dubi littafin nan yace zan je in kura Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani in sashi in ina ya faɗa haka kan imamu suyuti ya ce munafiki ne ya faɗa haka akan manya-manyan malamai gima-giman malamai wanda shi kansa ya san a lokacin da yake faɗi zuciyarsa tana nuna masa cewa wallahi wannan abin da kake faɗin ba haka bane ba sannan yadda kan irin su al al-Bukhari wanda malamai ne masu imani sun rubuta hadisin annabi sun yi wa manzon Allah hidima ya ɗebo kashin kaza ya shafa musu cewa suna sukan annabi ya tsallake ya tafi kan sahabban annabi irin su sayyidina Anas ibn Malik irin su suna nan daban-daban ya kakkarya ta sahabban annabi Muhammadu wanda hatta kai ga kuma ya koma jingina lafazin yanda kamar misali azama zama zaka je ce? wannan magana hadisi ne wanda a fannin malamai akwai muqayyadi akwai mutlaki wai hadisi muqayyadi ko mutlaki idan mutlaki yazo zai bada umarni ne ga baki ɗaya, muƙayyadin ya zo kuma zai rage umarni a lokacin ba da bayani sai yake cewa lallai wannan hadisin dole in ma ya zamo sahabin da ya rauta ya karya ko kuma wanda aka rauta da gare shi ya karya kaga irin wa'innan duk yana daga cikin haɗarin da ke damun mu a ka na ɗalibin ilimi abinda baka gane ba ka lazimta cewa in baka gane ba ba daidai bane ba wani yana cikin fitinar da ya same mu shi yasa muke gani wa mutane kai kokari ka wakilta manya na gabanka wanda suka gama da duniya lafiya nan za su taimake ka wajen rayuwanka ta yi kyau addinin ka yi kyau kuma ka riski Allah lafiya wannan shine abu na farko da ya kamata 'yan uwa idan mutum yana ɗalibin ilimi ya duba wannan abun wannan darasi ne mafi girma darasi na gaba shine Malam Abdul Jabbar harshensa sai ya zamto ya sakar da ita da wanda yake masoyi da wanda yake maki da na kusa da na nesa da wanda yake malami da jahili dukka uslubi ɗaya yake tafiyar da su ta hanyar yanda wannan uslubin zai cutar da wa'innan malaman burinsa ya aibata su ya wulakanta su ya tozarta su ya ƙirƙira musu abin da ba su faɗa ba wannan bala'in yana daga cikin bala'i mafi muni wanda yau ta sa da kansa ya yi ikirarin ya yi ɓatanci wa annabi Muhammadu. Idan ba ku manta ba, kwanan nan an yi wannan abubuwa wanda ba zan buga misali ba amma kowa hankalinsa zai hararo haka kawai za a kirkiri magana a ce yanzu kamar shehu ibrahim radiyallahu anhu wanda ya karantar da mutane san annabi muhammadu yake da kundaye na duniya na yabon annabi muhammadu wanda hatta makiyansa sun yadda wanda ganan ɗahir mai gari ya ce shehu ibrahim radiyallahu anhu malami ne amma yana daga cikin abun da yake damunsa shine yawan yabon annabi muhammadu amma sai da ya lakaba masa cewa yana sukan annabi muhammadu ne yana zagin annabi Ya yi haka wa irin su Imam Bukhari wanda su malaman hadisi ne Ya yi haka wa irin Anas ibn Malik wanda kamsa habban annabi in ana maganan wanda ya rawaci hadisai na nuna girman manzan Allah to Anas in bai zo a matakin farko ake kawo shi domin yana daga cikin wanda suka fi kowa rawaito hadisi a cikin nuna girman manzan Allah Abu Huraira ya fi shi rawaito hadisi na hukunci amma hadisin da ke ishara ga girman manzan Allah to babu irin Anas ibn Malik yanayi nemi ya kwarzane shi ya riyakice shi kamar irin su Jabir ibn Abdullah wanda su ma sun rawaito hadisai na nuna girman manzon Allah duka aka rushe su aka ce zagin annabi suka yi wannan abin yasa Allah yayi wani abu daya wa kafa Allahu al-mu'mina al-qital wa kana Allahu qawiyyan aziza su wa radda Allahu alladhi kafaru bi ghayzihim lam yanalu khaira bayin Allah idan ka ruguje su ka musu wani sharri ko ka musu bakin fenti fentin nan kanka zai dawo wannan yana abin da yasa duniya yadda ta yi ijma'i cewa Abdul Jabbar hadda shi kansa ba duniya ba hadda shi kansa ya soki Annabi Muhammadu ya ci mutuncin ma'aiki wannan a lokacin da aka zo a zama to sai ka janye alfahari cewa duk duniya babu kowaye babu sai ka janye innan kalmomin su ya zamto Allah ne a gabanka da annabi da tun a farko da innan kalmomin kake faɗi yau duk wanda yake maka samun daman isgili ya samu dama ne saboda kalamunka da ka faɗa a baya maka ilzami da su yake maka hukunci da su amma matsalar da yake faruwa shine alfahari yana sa duk girman malami duk girman malami ka ce duk duniya duk duniya kowaye ni ne kaza kaza alamun ya fara hawa kan halaka malamai ba su cika irin wannan alfaharin ba amma abun da aka fi ijma'i a kayi malamai masu kan haka ito ne da hanyar kankan da kai ga Allah da ana yi a wannan zamani ganin maulan musharraf ibrahim salih AlHusaini, wanda duniya ta sallama masa da ilimi da ya kai yana irin wannan abin amma idan zai magana za ka ga yana yin shi cikin ƙanƙar da kayi saboda me ne sanin girman Allah da sanin wannan ilimi jeji ne mai faɗi in dai annabi Allah zai na ce mishi wa qul rabbi zidni ilman to ashe babu wani malami da yake ganin zai buɗe kafansa ya yi tafiyar takama a jejin ilimi bai ɓata ba babu wannan malamin to wannan bala'i yasa har aka zo ga maganar mukabala alfahari ta tasiri wacce wannan alfahari ta cin abin da ta karya lagu amma ai ba abin kunya bane dan malami ya zo shi da dalili misali ba abin kunya bane yau a ce da malam Jabbar hadisan nan da ya ɗebo su zuwa ya ce hadisan nan ba su inganta ba amma ga hanya kaza da ya bi hanya kaza da ya bi na ilimi kuma tare da kankan da kai ga Allah tare da nuna cewa ba wai ilimi ne wanda duk duniya shi kaɗai bane ba wallahi ko mu iya abin da za mu yi sai dai mu ɗauko hadisan mu ce wannan abun da ka zo da shi aka Allah kuskure ne dalilanka rauni ne nan nan rauni ne kuma zai karba da tare da girma da izza kuma mu ce masa malam to amma sai ya zamto a'a akan zo ne da niyan da a rushe duk malamai ni kuma in gina kaina to wannan yana ci abin da yake kawo babban illa wanda yake faruwa darasin da zamu sake ɗauka kafin mu ci gaba darasi wanda zamu ɗauka a ciki shine al'umman musulmai a yau matsalarsu su ne maganinsu al'ummar musulmai ita ce maganin matsalarta ashe musulunci yau idan kaga ana wannan rarrabuwan kayan yau idan kaga ana cewa kaza ya dame mu kaza ya dame mu matsalan ya faru ne na warewan musulmai musulmin da zai fara zuwa ya kalle ka ya ce maka kafiri ashe ƙarya yake kai ba arne bane dan izala yau ya yarda za a zauna kujera da wanda yake ce masa mushriki ɗan bid'a arni musulmi ɗan ɗariƙa mai la ilaha kullum wanda ya fi ka faɗi la ilaha amma za ku zauna da shi ka ce masa mushriki ka ce masa dan bid'a ka ce masa arni ka ce masa kaza ka ce masa kaza yau ka yadda cewa shi zai zauna ya ba wa annabi Muhammad kariya ashe wannan maganar kan tun farko ka gina su akan ƙarya ne ka gina su akan ba daidai ba wannan ya nuna maka cewa malam Abdul Jabbar ya ba da darasi wa 'yan izala da suke tafiya akan cewa duk wanda ba su ba arne ne duk wanda ba su ba kafiri ne duk wanda ba su ba mushriki ne tunda dai yau kowa ya san wata kalma da ta yi yawo da sunar maja ma'ana an haɗa kai da gaske ne an haɗu kai akan cewa abin da ya zo da shi ɗin nan ba musulunci ba ne ridda ne yau gashi su da kansu sun tabbatar wa duniya cewa ashe mu ɗin nan da muke la ba arna ba ne kawai saɓanin fahimta muka yi da su su kuma suka ga me ya kamata su ɓata mu da shi sai suka ce muna bautan shehunai amma mai bautan shehunai kuma shi da ka zo da shi a ce a kare manzan Allah wannan ashe karatu ne mai girma babban darasi ne ga duk wanda yake da wannan haukan tunanin mental tunani da kake yi na cewa wanda ba dan izala ba ne arne ne to ashe kai ma mental ne tunaninka na mahaukata ne inda na masu hankali ne za ka gane cewa ashe arne ba zai zo ya kare manzan Allah ba abin da zai tafi na gaba shi ne, wannan ya bayyana mana karara yau sai gashi nan ana zama an cire gaba ana murna ana tari ana dariya ana ashe duk wannan abin da rabba kan nan da gangan aka yi wallahi da gangan aka yi ita ma darasin da damu ɗauka daga gwamnati shine duk fitinan da aka samu na rabuwan kai yau gwamnati ita ta ƙara ƙarfafa wannan lamarin tun shekaru ɗaruruwa baya ɗaruruwan shekaru baya gwamnati tana da ikon ta daƙile dukkanin saɓanin musulmi amma suka yi amfani da wannan ta hanyar siyasa idan mutum ya tashi a yau za ka samu malamin da shekara talatin na karantarwa shekara talatin ko kuma ka samu da shekara arba'in na karantarwa ko ka samu da shekara sittin na karantarwa iyayenmu sun doshi shekara saba'in zuwa tamanin tun da mutum tun na matashi yake karantarwa yau gashi yana kusan casa'in amma kuma na karantarwa bai daina ba yaro ɗan unguwansu wanda ya yi firamaren gidansu bai gama ba a gidan zai tafi kawai ya dawo da ya dawo kawai sai ka ji kuma yaron nan ya zo inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu kaza kaza kaza da ya gama sai kawai ka gansa da babban moto kaga an gina masa katotan masallaci kaga gwamna ya zo wajensa kwamishina ma ya zo wajensa in dai magana nan yan boko suke saboda menene wai ga irinsu wanda da a zauna a yi tarihin batsa da shi wanda za a je gidan rawa tare da shi wanda za a fita kasan waje da sunan an je umra tare da shi amma an san me aka je yi duk wa'innan sai aka watsar da malamai aka ebi wa'innan yara din wanda ba su san addini ba san girman malamai ba sai aka mai da su ne jagorori ashe da a ce tun farko gwamnati takan sa ido idan mutum ya zo da saɓanin addini ta takura wannan mutumin tuntuni da an yi tsiye ma wanda suka gabata a baya wanda suka nuna cewa wanda ka aure yar ɗarika gwamnati ka aure kirista wanda suke cewa haramun ne ka ci abincin maulidi wanda suke cewa haramun ne musulmi dan uwanka ya yanka abinci ka ci wanda suke cewa suke cewa in da a jero nan. a ce tun farko an yi zama da su irin wannan zaman wala da fitar nan bata kawo yanzu ba sai a saka ido sai abu ya girma bala'i ya kai inda ya kai sai kuma ka ga an dawo ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu gashi gashi gashi to wannan ya nuna maka cewa malamai in suka cire son zuciya suka haɗa kai suka haɗu akan kalma ɗaya da su yaki dukkanin wata fitina da ke faruwa dukkanin wani malami da ya zo da son zuciya da su tunkare shi kuma da su ruguza shi saboda me yasa da su nuna wa duniya abin da ya zo da shi din nan ba daidai bane ba darasi na gaba da mu fahimci cewa ashe idan har kowace tafiya za ta nuna nata wannan namu ne misali kamar yadda yanzu Abdul Jabbar ya fito ne daga gidan sufaye ya fito ne daga gidan ɗariƙa ya fito ne daga gida na ilimi amma ya saba da musulmi ya soki annabi muka ki daga masa ƙafa, muka hana sa bacci muka dage da dalilai Allah har ya saman mana da shi yau ga shi ya tuba to za ku yi mamaki da a ce haka izala suka dinga yi ma irin wanda suka zagi sayyidina aliyu mun danna murya wanda zagi sayyidina aliyu a karatun da muka yi wanda muka yi na cin ha'inci da aka yi na cin amanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama saboda ba da mafaka da ake ma wanda suke zagin annabi mun danna muryar wanda ya zagi sayyidina aliyu zagi na uwa uba mun danna muryar wanda ya zagi annabi zagi na cin mutunci mun danna murya mun danna murya amma su ƴan uwansu sun ce dan kungiyar mu ne ashe wannan yana maka cewa Abdul Jabbar da ce ƴan ɗarika sun cije suka ce kawai ɗan ɗarika ne ya ci yayi abin da ya ga dama da ba wanda ya sai nasara nasarar nan ta samu ne saboda mu ɗan ɗariƙar kanmu da ‘yan uwansa ƙadirawa duk sun tashi sun ce Abdul Jabbar abin da kake ridda ne kafirci ne taɓa kimar manzan Allah ne ba mu zaɓe ka muka bar manzan Allah ba ashe da su ma wahabiya da su dafa wajen irin wannan lamarin da masu cin mutuncin annabi da sunan izala da duk sun daina wannan abu da an zo karshe wannan darasi Abdul Jabbar rayuwansa ya karantar da mu wannan abu ashe sai aka samu matsala daga wannan ya yi barna kana fara magana a yan uwansa su fito ce a kana cin mutuncin malaminmu ne don ba ɗan kungiyan ku Ka kaga kuskuren da muka samu wannan matsala ne mai girman gaske matsalan abin da zamu ɗauka darasi na gaba shine ashe malamai da su iya haɗa kai ashe dukkanin sabanin da yawa saɓaninmu da muke yi saɓani ne na wasa ba saɓani ba ne na gaske in dai da a samu ɗan izala ya zo na a gefe ɗan ɗariƙa ya zo ya zauna a gefe sannan duniya na izala da ɗariƙa dukkunan suna gu ɗaya me da mu ji akan annabi ma annabi Muhammadu ashe akwai saɓanin da muke da shi wanda dukkanin saɓanin da ba tushe ba ne ashe da mu iya watsarwa mu yi rayuwa kamar yadda kowane addini suke yi duk da muna da wannan saɓanin amma sai muka ƙi yadda sai muka yi amfani da wannan saɓanin muka riki wannan saɓanin ya zama mana jigo wajen in mutum na so ya yi siyasa sai ya fito ce wani ai ba ɗan ƙungiyarmu mu bane sai a yada a ce ba za a yi shi ba kuma ko da wannan dan giya ne dan caca ne sai ya fake da ƙungiya, ko ya fake da wata jama'a sai wannan jama'an su watsar da shi wannan ashe babban matsala ce wacce da ƴan uwa sun gane musulmai su gane wannan fikirar su gane cewa alakar mu da sabanin mu ba zai hana mu cure guɗe ba sabanin mu akwai saɓani na addini da muke daga tushe akwai saɓanin da muka yi shi da gare shi ashe da mu gane wannan abun ashe da rayuwar mu za ta ƙara yin kyau alakar mu na musulunci zai kyau musulmai za su yi nasara akan makiyansu wanda suke na duniya ga baki ɗaya. inda za mu iya gane cewa wannan matsalar ta musulunci ce wannan matsalar ta kafirci ne sai mu haɗa kai a wajen da yake mai kyau wajen da aka samu saɓani a wayar wa juna tare da girmama kamar yadda za jabar a zaman da aka yi ba zagin uwa ba zagin uba ba cin mutunci kawai an yi ardin littafi shi kuma ya zo aka ce ya kare bai kare ba ashe da za a yi wannan yan uwa ashe da zai zamo mun ɗauki babban darasi daga rayuwar malam abdul jabbar darasi na gaba wanda za mu gane a cikin wannan dalili shine a ashe ba wai faɗi ba ne idan kai laifi ka tuba idan kai laifi ka tuba ashe ba faɗi ba ne yau abdul jabbar da kansa ya tabbatar wa duniya yana cin mutuncin ma'aiki don Allah ku auna ku duba kwanakin baya da yake ta cin zarafin manzan Allah bai yarda ba da yau yaushe fi kima wallahi dukkinka da Allah idan ka kalli fuskarsa kaga ya yi gumi kaga yadda ya shiga cikin damuwa kaga yadda... wallahi da ka gane cewa malam Abdul Jabbar abin a tausaya masa ne ba wanda yanzu ya kamata a wulakanta shi ne. za ka gane haka kuma tuba in uwa kamar yadda muke faɗi ne tuba Allah ne yake karɓa ba wanda yake da ikon ya ce Abdul ya tuba Allah ya yafe masa a'a babu wanda yake da wannan ikon sai dai a kyautata zaton Allah zai yafe masa domin layin da ya taɓa annai Muhammadu ne kuma kowa ya san menene maukifinmu akan wanda ya soki manzan Allah wanda maukifinmu nan mun karanta shi akan Abbas Jega kuma ba za mu canza wannan maukifi ne wanda duniya a kansa musulmai suke wanda Qur'ani ya tabbatar ijma'in malamai ya tabbatar Abdul Jabbar da yazo ya bayyana cewa ya tuba mu din nan mu ne muke ga wa duniya cewa yana sukan ma'aiki ga hukuncin sa ga kaza ga kaza amma zuciyar mu ta yi nutsuwa ta yi sanyi da irin wannan maganar da yazo ya faɗa muna kuma fatan Malam Abdul Jabbar ka fito duniya ka ɗauki wannan littafin ka wanda kake cewa za ka rubuta wanda a cikinsa muna kyautata zage-zage ne aka yi wa annabi da sahabbansa da iyalan gidansa da cin mutunci wa musulunci wanda aka ce jauful fara wanda muke ce mata jauful fira wannan jauful fira din tun da bata fito duniya ba ka yi taron kona wannan littafi ka yi taron kona wannan littafi don a tabbatar da cewa ka tuba abu na gaba kuma ka fito ka kira almajiranka da ɗalibanka su fito su barranta da abun da kai din domin har yanzu akwai wa'inda suna nan wanda su dama su suke ingiza ka suke ingiza ka tunda kai ka ce ka janye su kuma za su ce wallahi ba mu isa ba ai ina baka isa ba ko ka janye mu sai mun ci gaba da cin mutuncin ma'aiki sai mun yi kaza sai mun yi kaza to a shaida yana da kyau ka fito ka kira da wa'innan yaran akwai wa'inda ba Allah suka nufa ba akwai wa'inda kuma suna nan sun nufi Allah ne wannan babban darasi ne yake nuna mana ashe idan kai babban laifi ko kuma kai wani irin abu ma na ilimi ka bayyana tubanka baka gaza ba kuma darajanka bai kasa ba ɗaukaka za ka yi imam malik radiyallahu anhu wa rahimahu ya kai ga ana masa tambayoyin mas'aloli ma imam malik sai ya zo wa innan mas'alolin ya ce ma mutane mas'alolin da aka tambaye nan ban san su ba amma wannan ɗaukaka darajan shi yayi bai kaskanta shi ba ashe na shi da muke ba Malik abdul jabbar da tuntuni ya fito yayi wannan yayi wannan abun da kimar sa ma ta fi haka da ba a kai ga jin kunya ba To amma abin da za mu ƙara fahimta a darasi na gaba ne, ba kowa bane yake yin abu don neman halaka. Har Kirista, har wanda suke gulat na rawafin na Shi'a, har wanda suke tafiya na Wahabiyawa Izala, har wanda suke tafiya na Boko Haramun, har wanda suke tafiya na kowane irin tafiya, hatta ‘yan haƙiƙa da kowane firka, da ka iya samun wanda shi Allah ne a ransa kuma wallahi bai gane gaskiya ba ne. ashe alkur'ani da ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan da dukkanin mu malamai da suke kiran zuwa ga Allah da su zo su dabbaka mana malamai su zo su dabbaka mana wannan ayan alkur'ani wajen kira bil hikma da hikma wal al hasana da wa'azi mai kyau da mujadala akan abu da mafi kyau mutum ya faɗi babban magana kamar mai da ƙaramin magana A shaida za mu dinga tsamo mutane daban-daban je ina zaune sai wani ya kira ni daga wani gari wanda ban san describing ɗinsa har ya gane duk da cewa mutane da suka kira ban isan ce ga adadin su ba tun ran da aka yi mukabalan kafin a gama ma wasu suka dinga kira suna neman tuba abin mamaki wani ya kira ni yana kuka wallahi ina tsaye akan hanya ne sai yanzu hawaye ni ma yana zuba a fuskata tambaya ta yi wane ne na ce ni ne kawai sai kuka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi lokacin Abdul Jabbar bai fito ya ce ya tuba ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nace me yake faruwa wane ne gabana ya faɗi sai ya ce wane ka yafe min nace ni ban san wa ke magana ba yace baka san ni ba amma ka yafe ni nace me ya faru yace wallahi mun tsane ka mun tsane ka mun tsane ka mun tsane ku mun tsane ku mun tsane ku da kai da ƴan uwanka duk mun tsane ku na ce to malam to in ka tsane mu shi na me yin kuka ya ce to ba tsanan ku bane yasa nake kuka tambayar da nake yi malam ka gaya min menene makoma ana a lahira na ce ka a lahira ai ko ni a yanzu baran ce maka makoma na kaza bane a lahira he dai ina kyautata zaton makoman mu kaza a lahira Allah ya sa mu shiga aljanna sai ce a'a na ina daga cikin wanda muna tare da Abdul Jabbar a da'awarsa wanda kuma kalaman na ya tabbata Abdul Jabbar shi yake faɗawa annabi mu muka yadda da shi akan wannan abin yaya zami wallahi sai ji kuka kawai a kama ni yace malam shekaru na ba kananun shekaru ba ne. na fi shekara aƙalla shekara hamsin ka gani ko ya kusan na. ya fi shekara hamsin yace na fi kuma shekara ashirin da biyar ina yin riko da tasawufu iyaka kenan wajen girmama annabi Muhammadu sai na ji hankali na ya tashi hankali ne ya tashi damuwa ya dame ni saboda me yasa mutum da yake cikin wannan halin yana tambaya na wai ina ne makomansa a lahira malam Allah zai iya yafe min na ce akramakum Allah Allah zai iya yafe maka saboda wanda suka zagi annabi malamai sun kasa su gida biyu akwai wanda ya zagi annabi akan sani kaman Abdul Jabbar ba yanda za a ce jahilci ne zalla akwai wanda ya zagi annabi akan rashin sani kamar kai yanzu abinda kai kayi ne a rashin sani da kuma rashin ilimi to Allah subhanahu ta'ala babban abin da ya rage maka ka koma da yin istighfari ba a zamanin da addinin musulunci yake da daula balle a yanke maka hukunci na musulunci amma abin da ya rage maka shine yawan salati wa annabi yawan istighfari ka kama bakinka wannan shine abu kadai da zai fitar da kai la'alla Allah ya duba girman hadaran manzan Allah ya fi maka na gaya masa wannan magana hankalina ya tashi hankalinsa ya tashi yana kuka ina kuka wanda irinsa suna nan ire-irensa wannan yasa nake gaya mutane cewa ba kowace tafiya bane kai zaka musu kuɗin goro ko lalatacce ne ba haka Allah ya yi ba ba haka Allah ya ba wannan kuskuren mu ne wanda idan wani ya ɓata maka kai ma yake ƙoƙarin me zan yi in ɓata masa mun duba yadda Allah ya turo annabawa da irin yadda suke zuwa su yi kira yaya aka yi da annabi Ibrahim da mutanensa kowa ya san abin da ya fara cikin suratul zariyati ashe wannan yake nuna maka cewa akwai wanda wallahi har zuciyansu su ba suna bin Abdul Jabbar bane kawai don a more a ci mutuncin annabi ko kuma sabban annabi suna yi ne domin neman gaskiya da neman bawa annabi kariya shi yasa da yawan su tun ajiya sun fito sun tuba kafin ma bala abu ya fito tuba suka ce mun tuba muna neman gafara ya Allah ka yafe mana Allah ko mai karban tuba ne to amma matsalar yadda take ɗaya ce shine wanda shine ya zagi annabi ya gaya wa manzon Allah kalma ta tabbata ba annabi ne manzan Allah aka zaga to wannan kalmar malaman duniya sun tabbatar da tuba yana iya yiwa mu bambance tuba da hukunci tuba shine ka ce Allah ka yafe min Allah sai yafe maka tuba shine ka nemi gafaran ubangiji Allah sai yafe maka amma hukunci tuba bai daga bai daga hukunci ba hukunci kad kafartum ba'da imanikum sai Allah ya ce inna afu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifa ubangiji yake cewa duk wanda ya suka wa ma'aiki yi wasa da janabin annabi yayi izgili Allah ce kada ku ne ku kawo hanzari shine abinda da mu Mushak Usman Bauchi da mai alhura cikin musulmi da sauran wasu daga cikin malamai na wahabiyya ko kuma wasu malamai daga cikin tarika ko wani abu suka ce ba su ga amfanin a zauna ba lokacin sai da su babu hanyar neman uzuri in dai ka zagi annabi hukunci za a maka kada kafartum ba'da imanikum kun kafirce bayan kun yi imani to da Allah ya gaya mana wannan abun sai Allah ya ce idan ma za mu yafe ma wasu wallahi wasu sai mu musu azaba wannan ya nuna cewa malamai suka ce kaɗan ba ka zagin annabi da safe ka fito da yamma ka ce na tuba a'a hukuncin ka nan tuban ka za a ma murna wani ya tuba yasa muna murna da malam Abdul Jabbar yayi abun kokari yayi kokari Allah ya saka masa da alkhairi Allah kuma ya sa almajiransa su yi kwaikwayo da shi su ma su tuba duk wanda yake maka yana tare da Abdul yau kuma ya zo ya nuna inadi ya yi girman kai ya nuna maka cewa tun asali ba Abdul Jabbar yake bi ba tun asali ba gaskiya yake bi ba tun asali barna da bata kawai yake so a ransa da kuma cin mutuncin annabi da bayan Allah Abdul Jabbar yi dabara wa kansa ya fito ciya tuba a ka'ida muku bayani da za a zo da mutum ya aikata abin da yake dan fashi ne kafa'u tariq ne ko kuma a samu wani mutum wanda ya aikata wani abu na kisan kai katilin nafsi ne ya zama kuma dukkaninsu an yanke musu hukuncin kisa a musulunci sai an zaunar da shi an bashi shawari wani ka tuba mana me zai hana zuciyanka ta yi laushi ka koma zuwa ga Allah ga kaza koma zuwa ga Allah ka tuba mana idan ya tuban kuma sai a dinga Allahu akbar bawan Allah ya tuba a dinga masa murna domin ƴan uwansa su samu daman daman masa addu'a sai kuma a kai shi wajen mayanka sai a danne shi a masa hukunci inda daular musulunci to amma yanzu babu daular musulunci ba mu kira da muka ce mutane ku je ku kashe wani ba mu ba mu sa ba ba mu ce wani ka je ka kashe wani ba ba mu ba sannan ba mu ce wani ka ɗauki hukunci da hannunka ba ba mu ba amma abin da muka ce shi ne, yanda muka ba da hukunci a maganan shi wannan wato wake da suna a Allahu astaghfirullah Allah masallasi na Muhammad wake da suna wanda ya yi magana wa annabi sallallahu alaihi wasallama wa somtin jega cewa in kai batanci ga annabi ga hukuncinka to wanda ya batanci ga Manzala ga hukuncinsa amma tubansa kuma ba wanda isa ya ja da tubansa amma kuma hukuncinsa ba wanda ya isa ya sai gwamnati wanda take gwamnatin musulunci a yau babu gwamnatin musulunci babu daular musulunci amma mun sani muɗin nan malikawa ne mazhabar maliki ake bi a dukkanin kotuttuka na musulunci da ake amfani da su a Najeriya mazhaba ce ta malikiya fahimta ne na malikiya kusan shine ijma'in malaman Najeriya kafin shigowar wahabiyanci da ruguza mazhaba dukka an tabbatar tun da kan risala abin da ya shafi askari har mu dauwana wanda ya taba sayyidina rasulullahi sallama zindiki ne da a kashe shi wannan haka ya tabbata to amma mu ba mu fatawa akan wani bitayin mu ce wani a kashe shi ba amma abinda muka faɗa shine hukunci Allah ne yayi la in lam yantahi al munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanugriyannaka bihim summa la yujawirunaka fiha illa qalila mal'unin aina ma suqifu ukhidhu wa qutilu taktila Allah yake cewa mal'unina aina masu kifu ukhidhu wa qutlu taktila sannan Allah ya gaya mana cewa innal ladhina Yuduna Allah wa rasulahu la'ana fi dunya wal akhirah wa a'adda lahum azaban muhina azaban muhina to muna ba da shawari ‘yan uwa su janye kalaman zargi da ɓatanci ga shi wannan mutumi wanda ya fito ya tuba Abdul Jabbar a janye kalamai na ɓatanci a gare shi ko izgili. ‘Yan uwa ku janye wannan kalamai, amma duk lokacin da magana ta dole hujja zai maimaitu. Amma yanzu tun da ya ce ya tuba, sai mai amfani da kissan nan na ghamidiyya. Mutane su sani ko shi Abdul Jabbar ba rayuwansa ba ne a duniya mafi amfani tubansa Allah ya karɓa shi ne mafi amfani. ‘Yan uwa su sani, ba mu son ɓangaranci ya shiga a tafiya. yanda za ka ga misali, wahabiya kokarin su da yawa shine wasunsu su ma wasunsu burinsu su ba da kariya a bas daga akan abun da ya yi na saɓani da ya kawo da keta martaban annabi sallallahu alaihi wasallama sannan mu su saka wannan hamiyar ba mu yanke hukunci mu tsaida hukunci wanda ita za ta yawo akan kowa amma mun faɗa babu gwamnatin musulunci babu daular musulunci sai dai hukuma tana da iko har zuwa gobe ta ɗauki matakin da ya kamace ta wanda kamar yadda Allah yana da nasa hukuncin hukuma tana da hukuncin tana duba menene zai kawo maslaha wa al'umma wani dokoki za ta ɗauka wajen ta hana tunzura masoya annabi Muhammadu tana da wannan damar amma ba to a gurguje saboda network yana so ya fara babu matsala wannan shine hukunci wanda ubangiji ya tanadar mun sani mace ce wace ga midiyya ta aikata zina kamar yadda hadisi suka inganta bayan ta yi zina sai ya zamto abu ya faru ta zo ta samu manzo Allah ta ce na yi haddi a tsayar min haddi ya kama na tsayar min har aka jefe ta bayan an jefe ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa sai wasu suke magana cewa ikon Allah ta aikata zina suna aibata ta bayan an jefe ta fa an mata hukunci manzo ya ce wallahi ta tuba tuban da za a raba mutanen garin Madina zai gabace su gaba daya zai game su ashe mutum zai iya tuba in Allah ya ga zuciyarka ya karɓa tubanka in matuƙar tuban da kai taubatan nasuhan ne sannan kuma zai karɓa tubanka amma kuma wannan ba zai ɗauke maka hukunci na musulunci ba da da akwai daular musulunci saka Allah ya tsare mu Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe da ƙarshe ina kira ga su yaran Abdul Jabbar ma'ana mabiyansa da fahimtarsa su duba Allah su duba manzon Allah malam dai abdul ya duba girman annabi ya rankwafa wa dalilai da suka gabata gabansa ya gane halin da ya shiga cikin baya na ɓatanci da tsageranci na yi wa annabi karan tsaye ya gane wannan abubuwa ne wanda yake dukkaninsu ba mai kyau bane ya fito ya ce ya tuba ya fito ya ce ya tuba wannan abin da ya yi ya ce abin da ya yi ya gane ɓatanci ne ga annabi to tun da har ya iya wannan bayyanawa, mu a yau in bala abjabar ya mutu ko aka ce wani abu ne faru da shi dan masa addu'a na alkhairi amma ko da kuke mabiya bayansa ku fito ku tuba ku fito ku tuba ku fito ku tuba wallahi ku tuba ku tuba ku tuba ku tuba wannan shi abin da ya kamace ku ku zubar da wa'innan makamai na yaƙi da manzan Allah ku fito ku tuba ku janye wannan abin ku nuna wa duniya kuma kun haifi wajen bin annabi Muhammadu kar ya zama wanda ya ja ka wajen bata shi har ya ma wayo ya fita ya bar batan kai kuma ka rike batan kai kamar ne da ita saka mun masa murna mun masa jinjina akan wannan tuba sannan kuma muna godiya wa gwamnati da wannan kokari da ta tsaya ta yi Allah ya saka wa gwamnatin Kano da alkhairi ga baki ɗayanta malaman da suka tsaya kai wannan zama da su dukkaninsu Allah ya saka ma kowa da alkhairi sannan kuma za mu ci gaba da karatu sha Allahu domin ci gaba da bawa annabi sallallahu alaihi wasallam martani kuma muna kira ga mutane ana kishin annabi kar kana kishin wani ko dan kungiya ko dan alakar ku ko dan zumunci ko dan kasancewa a mai kishin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan shine kawai abin da zai ba mu zaman lafiya a cikin addinin mu ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin society mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dan uwanku Muhammad Nasir Shaka, Shakado Musa daga nan Bauchi nake cewa da kuma huta lafiya